yau alhamis 26 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da 1436 daidai da sha 18 ga watan disamba shekara ta da 2014 a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na dr abdulazim bin badawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a karatun da ya gabata malam yana mana bayani akan lokuta da shari'a ta hana yin sallar nafila a cikinsu to bayan da muka ji waɗannan nassoshi da sharhin da malam ya zo ya mana sai kuma ya ce wa yustasna min hazan nahayi zamanun wa makano, to wannan hannun da aka yi to an togace wani lokaci da kuma wani waje idan ya zama a wani waje da mutum ya je ni, to akwai wajen da mutum zai iya yin sallah a duk lokacin da ya ce ku gano wannan to kuma wani zamani zamani shine lokacin yini ko lokacin dare akwai yanayin da mutum ya samu kanshi a nan to akwai wani lokaci ko da ya fado lokacin hani to zai iya yin wannan sallah na nafila ba tare da togaciyan hali ba malai ci amma zaman fa inda listiwa'i yawmal juma'a ce don dangane da zamani da ya halatta mutum ya nafila a kowane lokaci shine lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama mun ji an an hana yin sallar nafila ko amma ce ban da ranar juma'a a ranar juma'a sanda rana za ta tsaya tsakiyar sama ya halatta mutum ya nafila bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da fadan annabi da ya yace la yaghtasilu rajulun yawmal juma'a annabi ce babu mutumin da zai yi wanka a ranar juma'a bai ta ya samu tsarki irin na shari'a sakamakon wankan da ya yi mastata amin tuhurin gwargwadon abin da ya sawwaka mashi na tsarki wa yadda hino min duhunin kuma ya shafa mai kun bayanci wannan da kyau auya ya masu min tsibi baitihi ko ya samu turaren da ake amfani da shi a gida ya shafa sun ma ya kurujo sannan ya fito fala ya farriƙo na tsanaini har ya taho masallaci bai ratsa tsakanin mutum biyu ba ya tsallake wuyan mutum ko ya ƙetare kafaɗon wani sun mai tsalle ma kutiba lahu sannan mutum ya leke sallaci abin da ya sauwaka gare shi shine na nafila raka biyu ne raka hudu ne raka shi da takwas goma ko na wani ta kunga a nan mutumin da ya zo masallaci da wuri ko da lokacin da rana ke tsaye tsakiyar sama ne babu laifi na filin shi sun yin sito sannan ya shuru idza ta kallama imam lokacin da liman ya miƙe yake hudu ba illa gufira lahu ma huwa bai na juma'atul face an gafarta mai abin da ke tsakanin shi da wata juma'a mai zuwa kun gano wannan ma'ana za a mai gafaran kwanaki goma zarrin kenan jama'a kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya kiyaye wannan ka'idan ka'ida na farko fita da wuri ka'ida na biyu sai mutum ya yi wanka ya yi alola sannan ya shafa mai ya sa tarare ya fita ba tare da ya cutar da wani ta hanyar tsallaka shi ko taka shi ba sannan ya yi nafila kafin zuwan liman sannan liman in ya zai fara hutuba ya tsaya saurari wannan hutuba na liman har a gama a yi sallah to za a gafarta mai zunuban kwana goma cir wanda ya yi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi malai ce ya zo cikin littafin at-targhib a lamba hadisi na 689 wanda al-imam al-bukhari ya tadda shi a juz'i na biyu shafi na 370 lamba hadisi na 883 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ya ce fana dabahu ila salati ma kutiba lahu kun ga a cikin wannan hadisi annabi sai ya kwadaitar da mutum akan cewa ya kokari ya sallaci abin da ya sawwaka mashi walam yamna'ahu anha annabi bai hana mutum yin wannan nafila ba illa fi waqti khurujil imam sai lokacin da liman ya fito lokacin ne shi aka hana shi ba sai wa rana tsakiyar sama ne take hana wannan nafilan ba walihaza qala ghayru wahidin min as-salaf malai ce da wannan sai zama malami ba ɗaya ba ba biyu ba daga cikin magabata minhum umar ibn al-khattab radiyallahu an daga cikin sa akwai sayyidina umar dan khattab Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda wa tabi'ahu alaihi al-imam ahmad ibn hanbal kuma wanda ya mara mai baya cikin malamai da suka biyo bayan sahabbai akwai ahmad dan hanbali inda suke cewa khurujul imami yamna us-salata fitowar liman to wannan yana hana sallah wa khutbatuhu tamna'ul kalam hudubar liman da zai fara jawabi ga al'umman musulmi to wannan kuma yana hana yin magana kwata-kwata faja'alul mani'a min salati sai malamai sai suka fahimci cewa abin da ke hana yin nafila a ranar juma'a shine khurujal imam fitowar liman lan tisafan nahar ba wai tsayawar rana tsakiyar sama ba kun gano nan da kyau ku tsayawar rana tsakiyar sama ba ta hana sallar ranar juma'a sai dai fitowar liman da zai hau mimbari ya fara ba, to a nan tana hana nafila baki daya Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan hana nafilan kar wani kuma ko wata ta fahimci kuskure ana magana ne ga wanda yake zaune a masallaci liman ya zo ba wanda ya zo a makara ba wanda ya zo a makare to shi kuma wanda ya samu wata yar dama da zai iya yi nafila ko da liman yana yin khutuba Allah ya shiryar da mu mala ya ce wa ammal makan amma waje da ke halattar da yin nafila a kowane waje fa makkata mala ya ce wannan makka ne zada Allahu ta'ala tashrifan wa ta'zima Allah ya ƙara ma makka ɗaukaka da girma buwaya da tsaro martaba da kwarjini fala tukrahu salatu fiha fi shay'in min al-hazil Amin, hazil awqat waɗannan lokuta guda uku da aka hana sallah sanda rana ke bullowa da safe da sanda ta tsaya tsakiyar sama da sanda ta karkata za ta fadi to a makka duk lokacin da mutum ya so ya sallah ka'aba to zai iya yin sallan shi wannan babu magana hali li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Sau da magana annabi da ya ce ya bani abdumanafin ya ku iyalan gidan abdumanaf la tamna'u ahadan tawafa bi hazal bait kar ku hana wani da ya zo yin tawafi ga wannan daki wa salla ayyata sa'atin min lailin aw nahar wanda ya so ya salla a kowane lokaci ya so ya shin da daddare ne ko da rana to a bashi dama ya sallan nan kuma suke kula da dakin Allah tun a jahiliya suke yi kuma lokacin da annabi ya ci garin da yaƙi bai hana su ba sai dai ga dokan da ya sa ya ce kakko hana wani da ya zo yin tsawafi ko ya nufin zai yi sallah a duk lokacin da ya zo da rana ne ko da daddare ne da yamma ne ko da wani lokaci mutum ya zo zai yi sallah zai tsawafi to sai a bashi sai tsawafi sai sallah wannan babu dalilin da ya hana Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu wannan hadisi ingantacce ne ibnu majah ya rawaito shi albani ya inganta shi a sahih na ibnu maja a lamba hadis na 1036 al-imam at ya fitar da hadisun a jizgi na biyu shafi na 178 lamba na 869 haka alimamin nasai ya fitar da shi a jizgi na biyar shafi na 223 Allah mararkin sarki masa kayya da alkhairi mala ce wa salatul manhiyu an hafi hadhihi al-awqat hiya salatu at sallan da aka hana yi a waɗancan lokuta guda uku sanda rana ke ɓullowa farko-farko da sassafe da lokacin da ta tsaka tsakiyar sama da lokacin ta tafi za ta fadi ita ce sallan nafila almutulak sallan nafilan da ba ta da wani dalili allah la sababa lahu nafilan da bai da wani sababi gano kawai rana na ɓullowa a kimiyyar ya nafila wannan an hana ko rana ta tsakiyar sama ko ta tafi za ta fadi kun ga wannan la sababa laha amma kin shigo masallaci akwai tahiyatul masjidi na shigowa masallaci kun ga wannan nafilan tana da ni ta da sababi to anan zaki ki nafilan ki babu dalilin da ya hana kuna fahimtar wannan da kyau ko fa yajuzu fi hadhihi al-awqat to a irin wannan yanayi in dai da sababi to za a iya yi na farko malin sai yake cewa fa yajuzu fi haizul awqat ya halatta ay nafila ko ay sallah a cikin waɗannan lokaci qada'ul fawaid rama sallan da ta tsubuce mu mutum na biyu faridatan kanat aw nafila shin farilla ne ko nafila mutum zai iya rama su a wannan lokaci da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce man nasiya salatan duk wanda ya manta da wata sallah falisalli idza ha ya samu dama ya wannan sallar in ya tuna ta la ta laha illa zalika wannan sallar ba ta da wani kafara in ba wannan kun gano wannan duk sanda ya tuna ta mutum sai ya sallar ba tare da wani hani daga shari'a wannan hadisi alimamul bukari da Muslim da Abu dauda suka rawaito shi amma a cikin ruwayan alimamu imam Abu Dawud biduni jumlatin la ta laha illa zalika babu ƙarin cewa ba ta da wani kafara in ba wannan ba jima kun gane wannan da kyau ko mahalai ce kamata juzu salatu akibal wudu'i isi ayi wakacin kana haka ya halatta mutum yi raka a biyu a bayan da ya alola a duk sanda ya alola shin da safe ne lokacin rana na bullowa ko da rana ne sanda rana ta tsakiyar sama ko kuwa lokacin da rana ta tafi za ta faɗi ne Inda kin jaddada alola za ki yi kina fila wannan hannun bai shafe ki ba malai ce da hadisi abi huraira saboda hadisin abu huraira annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li bilal annabi ya ce mu bilal inda salati subhi an yi sallar asuba ne ce ya bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam Ta Allah zo ka ban labarin wani aikin da shi ne kafi sa rai wanda ka taɓa yi a musulunci fa inni sami'tu daffana alayka bayna ya fil janna saboda ji karan tafiyan takalminka gaba gare na aljanna Fala sai bilal ya ce ma alimtu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran har sa'atin min laylin aw nahar illa sallaiti bi dhalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya yace to ma alimtu amalan ya rasulallah ni dai ban tuno wani aiki ba arja indi wanda wannan aiki shi na fi sa rai kun gano <clears throat> wanda ya bani wannan matsayi da darajan sai dai an ni lam ata har ban taɓa yin alola ba fi sa'atin min lailin shin da daddare ne auna harin ko da yini illa sallati bi zalika tuhur face nayi nafila da wannan tsarki ma kutibale gwargwadon abin da aka sauwake man in sallata an usalliya kun gano wannan wannan nafilan ita ne dalilin shigan shi aljanna kun gano wannan ya daga cikin kurakurai da mutane suke aikata yau sai aka ce wani babba ya ɗauke ka sai ya faɗi darajan ka ko ya baka wani aiki ko ya girma ka da wani abu wannan yi cewa kai daidai kake da shi yanzu da annabi ya tambayi bilal wannan yana nuna cewa bilal sa'an annabi ne ko darajarsa ɗaya da annabi ko kimansa ɗaya annabi ya so ya bayyana ma bilal wata daraja da ya samu sannan kuma ya kwadaitar da al'umma yin abin da ya kai ga bilal wannan darajar da ya samu shikenan kawai amma yau da a ce wani dalili zai sa a ambaci darajar ki ko fifikon ki ko baiwanki in ba sa ke kai ba sai shaɗan ya zuwa ko zuzuta ki ya jefa kiraman bala'i kuma Allah maraukin sarki ya kiyaye to kun ga a cikin wannan hadisi bilal ya ce kowane lokaci a yini kowane lokaci cikin dare in dai ya yi alola to sai na fina. allah ya shiryar don wani hadisi ma ya ce mun gabatar da takharijin shi a baya wata juzu hiyyatul masjidi lalai ya ce ya halatta yin ta hiyyatul masjidi da kawalihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce za da khala a kuma masjida duk sanda ɗayan ku ya shigo masallaci falaye ya jilis kar ya zauna hatta ya salliyar raka'a ta yi har sai na fila raka'a biyu in dai mutum ya shigo masallaci kar ya sake ya zauna har sai waɗannan na filfili guda biyu wannan hadisi ma ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi imam al-bukhari ya ruwaito shi a lamba na 348 a lamba hadisi na 1163 muslim ya fitar da hadisin a farko shafi na 495 lamba hadisin 714 abu da ya fitar da shi a jizi na biyu shafi na 133 lamba hadisi na 463 tirmidhi ya fitar da shi a jizgin farko shafi na 198 lamba hadisi 315 ibn maja ya fitar da shi a jizgin farko shafi na 224 lamba hadisi na 1013 haka al'imamin nasai a jizgi na biyu shafi na 53 Allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi to bayan da malami mana wannan istisna'i wannan togaciya mai amfani kuma ya fa'idantar da mu ilmomi masu tarin yawa sai ce an an tattawo ibada tsalo alfajiri an hana mutum yi wata nafila bayan da alfijir ya keto wa qabla salati subhi kafin kuma ya sallan asuba a'a to kuma ya haka ko mu ga sha umarce mu da yin ne. eh mene raka'atal fijiri kun gano wannan to kuma nan kuma an ce karayi to so da dama irin wannan yana faruwa ga ɗalibai zai fita kuskuren fahimta kuskuren fahimtar da ke samun mutane a nan ko shi ne ba da ke aiki yi ba kun gano wannan yanzu an kanta da ke rakatar fijir ko to ana yin ah, ana kiran sallah sai ki yi. amma banda ita kin yi rakatan fijir kuma ki miƙe zaki wani nafila banda ita to an hana inda zaki san kowace sallah tana da mahallin da ake yin ta a kawai kowa zuwa yake kawai kabbarta ya kama yin abin da ya so ma musulunci addini ne wanda bai ginuwa irin wannan shiriri ta Allah ya tsare mana imanin malai ce an yasar maula ibn umar qala daga yasar bararren bawa ne na ibn umar ya ce ra'an ibn umara wa ana usalli ba da tsalo alfajiri ya ce ibn umar ya gani ina yin sallah bayan bullowan alfijar faƙala ya ya saru sai ce kai ya saru inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja alaina ce annabi ya fito wajenmu wani hana nusalli hadihis sala ya fitar da mu muna irin wannan sallan da kai ma kake yanzu faƙala sai ce liyuballig shahidukum ga'ibakum lallai wanda yake nan ya isar da wannan saƙon ga wanda baya nan latu tusallu ba'da al illa sajdatayn kar ku sake ku nafila in dai ba rak'atul fajr ba bayan kiran sallah kafin sallah asuba to kar wanda ya sake wata nafila kuma doka ce daga annabi ya soke wannan amma haka zaka zo ga Fasikishin addini na ta yin irin waɗannan salloli wanda kuma ya saba ma karantarwar addini Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan hadisi ma ne ce sahihi ne albani ya inganta shi a cikin littafin shi mai suna sayhul jami a lamba hadisi na 5353 abu dauda ya fitar da shi Warawahu rawahu tirmidhi mukhtasaran amma Limamu imam ya fitar da shi a takaice da lafazin la salata ba'da al-fajr babu nafilan da mutum zai bayan sallar asuba illa sajda tayni sai dai nafila raka'a bi kada ya ka bashi izinin raka'atul fajr a jizin farko shafi na 62 a lamba hadisi na 417 Allah madaukin sarki ya sa mu dace tabarkuci duk da bayan mun yi bayanin falalar ta fajr annabi ya ce fi duniya da abin da ke cikinta tsakaninki da Allah kina tashi da wuri ki kin ga rayuwar nan akwai hadari a cikin ta a kowane lokaci daga nan zaki yi mutuwa fa kuma lahira zaki ji lahira rayuwa ke ta dindindin kin ga da uba mahaifi da uwa mahaifiya da mijin aure da 'ya'ya da 'yan uwa kanni koyayi da kowanne ne ma amfaninsa kada a duniya ne wallahi ana zuwa lahira la an saba bainahum yawma id babu wani dangantaka shi sa in zaki bi Allah ko to ki bi Allah ki tara guzurin zaman ki a lahira kun gani in ba haka ba Allah cikin sha mamaki in ba haka ba ko cikin sha mamaki a rayuwa dole za a je lahira ɗazu ina kaduna mun je mun zauna sai ga wani mutum kin gan shi sai ke ɗauka kamar bai ma san me yake ba ya san me yake yi mun zauna muna hira bai san mu ko su waye ba yana bayanin dole kowa ya bi Allah in ba haka ba za a mutu ai sai ke cewa inda zaka san ɗan adam ya shiga uku yana cikin matsala duk wanda ya mutu ana sa shi alkafa ne ba a barin shi sai an ɗaure shi saboda yana da matsala zai je lahira ne sai an ɗaure shi na tsaya ne nazari na ce kuma gaskiya ne so da dama wani lokaci za a ga mutum a jikin shi na wawarewa sai an kama kafin can an ɗaura a wannan an kama hannu an ɗaure in ma duk ba a yi wannan ba in an gama sa kafanin sai a samu dogon igiya sai ba a nannaɗe shi a nannaɗe shi to amma shi sai ya kawo wani fahimta ya ce domin ɗan adam ya da matsala shi sa Allah ke sa a ɗaure mashi shi <laughs> tun kafin ya je ya ritsa shi kuma duk ku aji wannan wai a barraha ko menene kaji inda za a yi maka hisabi ne abinda zai kwace ka daga ɗauri ko an ɗaure ka ko ba ɗaure ka ba shine gaskiyanka bin ka ga Allah ayyukan kirki da mutum ya zai in ko ba ka ba wallahi sai mutum ya ci ɗauri na dindindin kuna gane wannan da kyau kowa ya kokari ya zama mutumin kirki kowa ya kokari ya gyara ayyukan shi inda kika san kina kan kuskure sai ki gyara saboda ba ki zama masumiya ba mun fahimci wannan da kyau ko inda a ce akwai wani masumi cin annabi ko to da shikenan mun huta amma kowa akwai inda yake aikata kurakurai ta abin da ya kamata shine a rika kokarin gyarawa lokaci bayan lokaci ana tuba kuma ana ninninka ayyukan kirki duk wani wanda yake da haƙƙi a maida mai da haƙƙin shi amma tsakaninki da Allah me yasa ba za ki rika rakatar fijira ba wai kina bacci ina mamakin wannan rayuwa kina bacci rakatar fijir da sallah asuba fa akwai falalan bacci da aka faɗi ne a wannan lokacin masu suna da falalan su wuce da raka ɗaya gyal kafin ki kwanta bacci ba za ki yi ba rayuwanki na cikin haɗari mun gane ku daina yaudaran kanku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace annahyu an tatawwu'i idza uqimat as-sala wannan bangare zai mana bayani akan an hana idan aka tsaye da sallah za a yi wani da yake cije zai kabbata sallah wani lokaci akan yi haka daga cikin kuskure ban san ba ko kuma ta gida ko kuna yi kuma amma nan maza za su ga galiman ya zo wasu mutu ce bari saurayi na fila an hana ba daidai ba ne a so da dama sai mutane su tumalan ai sai a rika mutane nasiha a irin wannan yanayin nasiha ba zai yiwu ba a yau mutane suna ɗaukan masu nasiha da fasarori iri-iri da za a ƙare sallance jama'a wannan abin da ake ba kyau kaza kaza ana fita sai wani ya ja wanda ya ga yana fi da shigar ne ta mun gaya muku dama cin mutuncin mutane yanzu wani irin cin fuska ne kai ya ga kayi don ya nuna mutane kai jahili ne kai ba mutumin kirki ba ne kaga ya miƙe ya ci mutuncinka daga nan sai kulla muguwar gaba shi kuma in aka yi gaba tsakanin musulmi da musulmi to bukatan shi ta gama biya ya samu ɗaukakan da yake nema duniya da lahira ta irin wannan sai mutum ya bari cin akwai wannan illar sai jira sai lokacin da karatu ya zo wajen in yanzu sai a faɗi in aka yi sa'a wannan na nan shi kenan in ba ya sa'a mato shi kenan allah da ya kiyaye sau daga mutane sun kirkiro abubuwa kamar yadda malamai ke cewa hudasu linnas aqdiya ana kirkiran ma mutane hukunce hukunce zafafa a kansu kadar ma su fihi min al-fujur gwargwada abin da suka kirkiro na ƙetare haddi ba in ba haka ba kuskure ne wasu mutum ya ce wai zai yi sauri in kana son ka samu nafila zo masallaci da wuri ka yi abin da ya kamata ana fahimtar wannan ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malaici an abi hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu hurairata ya ce annabi ya ce idza uqimatis salatu duk sanda aka tsaye da sallah fala salata illa al maktuba ba wata sallah da aka ba da daman yin ta sai sallan farilla wasu suna fakewa da cewa ai sai in an fara iqama ai zuwan liman ya nuna cewa za a fara ne iqama sai mutum ya dakatar da abin da zai yi natsu dan yi sallah ba tare da mushkila ba Allah ya tsare mana imanin wani hadisi ma ce fa in kana fi salatin ratiba summa wa qimatu sala in mutum yana yin nafilan sai aka riga ka tsaye da sallah qada hu bila taslimin malik sai yanke sallan ba tare da yin sallama ba wa da khala saff lil farida sai shiga cikin sahu domin sallan farilla wannan malamai sai suke magana akan cewa idan dai sallan bai riga ya kullar raka'a ba in ko ya kulla raka'a sai ma zai karasa amma yanzu ya kabbarta sai limin ya aka fara ya kama to kawai shikenan ta baci ne ba sallan fa ta baci ne in kin ji an ce ai sallama to ana cikin sallah ne amma in sallah ta ɓaci ai ba sallama kawai ta zarce za a yi kawai sallah ta lalace to da yawa kuma haka suke karisa sallan bayan a ɓace take kunga wannan yana da bukatan a farakar da mutane su gane sosai allah madaukin sarki ya sa mu dace wani hadisi albaniya inganta shi a sahina ibn maja a lamba hadisi 940 muslim ma ya fitar da hadisin a jizin farko shafi na 493 a lamba na 710 abu tarmidi abu dauda na sa'idi sun fitar da hadisin allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi bayan wannan sai ma ya ce almawadi'un lati naha anis salati fiha bigirori ko wajeje da shari'a ta hana yin sallah a cikinsu akwai wasu waje na musamman da shari'a ta ce waɗannan wajeje kar a yi sallah ciki kun fahimci wannan da ce a'a sallah kwarai ko da annabi yake cewa an sanya man ƙasa ko ina masallaci ne wannan umumi ne akwai nasoshin da suka yi suka da wannan matsalar ɗin ba ko ina ne mutum yi sallah wai sallar shi ta yi ba akwai wajen da zaki je ki sallah ma'ala ba ta yi ba duk da an ce ju'ilan liyal ardu kullaha masjidan wa tahura ba ko ina bane akwai wasu nasoshin da suka rage mu wannan nasin karfi suka rage mai gudu ta amma tunda mutane jin nasi suke ba san ka'ida ba ko ba koya suka yi ba sun yi nazari ne kawai suka fahimta da karfin tsiya kawai suka kama faɗi to shi kenan inda mutum ya gana ma ya je sallah ai ya je lahira ya gani yayi in ma ta in ba ta yi ba ana fahimtar wannan ku عن ابي هريره ان annabi الله صلى الله عليه واله وسلم an النبي يجي فضلت على الانبياء بست النبي يجي ام بيبيتاني akan annabawa da abu shida u'utitu jawami alkalim an bani matattaran zance annabi zai faɗi magana ɗaya rikit amma in malamai suka ɗauki wannan magana suka ce za su yi sharhi za ku sha mamaki yanzu annabi a cikin hadisi ce badal islamu garibun fa sayaudu gariba fa tuba lil ghuraba musulunci ya fara bako kuma nan gaba musulunci zai koma bako sai annabi ya ce alherin Allah kai ga waɗanda za a ce sun zo da bakon addini yanda musulunci ya fara bako ko a da ba a da labarin musulunci a ina sai waje ɗaya kun ji gurbatul islam na farko kenan na biyu duk wanda ya shiga addinin ɗanɗana kuɗin shi yake yi duka kisa yake fuskanta wannan shine gurbatul islam na biyu to ana nan musulunci zai koma wannan yanayin shine ba inda zaki ji labarin musulunci a duk duniya sai madina kuma duk wanda zai yi musuluncin a lokacin zai ɗanɗana kuɗin shi haka annabi ya ce imani zai tattare gaba ɗaya madina zai koma to shine fassarar hadisin gurbatul islam kenan mun gano wannan da kyau amma da yawa yanzu mutane za su ɗibo abubuwa na bida'a su zo da shi suna yi in an magana sai ce fa badal islamu garibu to shine aka samu ibn rajab alhambali ya ɗauki wannan hadisin yayin sharhi ya sanya mai suna mai kashful kurba yayi damuwa bi wasfi hali halin gurba saboda a yayi damuwa na waɗanda za a ga sun zo da bakon addini za su shiga a wancan za a zo lokacin da musulunci gaba ɗaya zai zama abin kyama gaba ɗaya gudun shi za a yi kuma a rasa ma inda yake sai an je irin yadda a makka ba tsukin inda annabi yake musulunci yake ba haka musulunci zai koma ƙarshe sai annabi ce wanda suka daure ma musulunci a irin wannan yanayin to alherin Allah ya kai gare su to kun ga hadisi ɗaya ne annabi ya faɗa malam ya ɗauki littafi guda ya sharhin shi haka shine kashfin kurba bi wasu hali ahlul kurba hadisi ɗaya ne na biyu misali ibn rajab har yanzu alƙalamin shi bai kafe ba annabi yana bayanin mutumin da ya sa son zuciya son kuɗi son suna son ɗaukaka son kaza a cikin addini to yana ma addinin shi illa sama da illan da mayunwatan zakuna biyu suke ma garken awaki yanzu ga haka ce garken awaki sai wata da ce to ai garken awaki an ce inda ma ya kullu zibul hadisi biyu ne idan dabbobi suna tafiya a daji in zaki ya biyo su to abin da ake so su tafi a tarkasa rabu in suka rabu to wanda ta ware zai bi so ta raba hankalin ta biyu gashi ana binta ina yan uwanta za su yi to ku dole zai kama ta to wannan kuma garke shine inda aka ɗaure su ko aka kewaye su da gini sai mayin watan zaki suka shigo ciki in sun yagi wannan suka fagi wannan haka za su yi kaca da su shi ne annabi ce ma zai ibani ai ba ma zakuna guda biyu ne suka fi magarken awaki illa ba a wanda ya sa son zuciya cin harkar addini shi fi ma addini illa sai bayani ibn rajab sai dauki littafi sai rubu ya mai sharhi da hadisin mazi ibani kun gano wannan da kyau ku kun hadisi ɗaya ne bai wuce layi ɗaya ba amma littafi guda ka rubuta wajen sharhin shi ha qur'ani yake yanzu ibn al-qayyim daukan littafi yayi mujalladi bi sutu sutu yayi sharhin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muga madarijus salikin fi manazil iyyaka na abudu wa ta nasta'in iyakan nan kawai sharhi litta ya kai ya kai riyadu salihi na uku ko hudu girman wannan sharhin kadai to annabi yana da jawami'ul kalim in ya faɗi magana ko za ga malamai sun ta sharhi yanzu inna mal a'malu bin niyya sharhin mujalladai barkatai yanzu hadisi na hudu cikin arba'una hadisi zake karanta na hada halittan bawa a cikin cikin uwa wane ne ya ake kaza ya ake kaza shine fa zaki je nursing school midwifery wane ne medicine physiology ki tayin abubuwa ga sunan kina ta koyan wayya abubuwa suke da hadisin annabi ne kwaya ɗaya fa ki shekara biyu ki shekara uku ki shekara hudu ki je ki wani hayaniya har yau ba za ki fita cikin wannan hadisin ba mun gano wannan da kyau ku ya kasusuwan jikin dan adam yake ya ji juyin suke ya magudanan jini magudanan ruwa ya ake halitta ya ake kaza duk facin wannan hadisi ne hadisi ne kwaya ɗaya gal jami'ul kalim na manzan Allah kenan to irin waɗannan abubuwa ya kamata a ja'ibu la, ya kamata a ɗibo a rika biya mutanen don su gane girman abin da Allah madaukin sarki don su bi Allah kamar yadda Allah yake so amma saɓanin wannan ku to sai a waye gari mutane ne ko suna bin Allah ko suna bauta ma Allah sai su koma suna bin kansu ko suna bauta ma wasu Allah ya tsare mana imanin wani surtu bin ru'ubi sannan yace ce an taimake da tsoratar da abokan gaba annabi in ya shirya zai tafi jihadi ya kai hari ga abokan gaba kafin ya kai gare su da wata guda duk sun tsorata duk sun razana za su gudu su sheka kun gano wannan fa uhillat liyal ganaim kuma annabi ya ce an halatta man cin ganimomi al'ummomin da suka gabata ba sa cin ganima al'ummomin da suka gabata in suke jihadi to babban abin da suke yi shine sai a tara dukiyar da aka samu na abokan gaba duka waje daya sai a zo da wuta sai a cinna mata idan wuta ta kama to shikenan Allah ya karbi jihadin in wuta bata kama ba to Allah bai karɓi jihadin ba amma mu al'umman mu sai aka halatta mana cin gani ma. kun gane kun sa akwai hadisin da muka karanta da ku cikin riyadus salihin akwai lokacin da aka ji yaƙi irin wannan wani annabi ne jagoranci yaƙin cikin annabawa magabata da aka tara dukiyan za a kona wuta ta kasa cin dukiyar sai aka mai wahayi aka ce cikin sojojin akwai wanda ya saci dukiyan yaƙi fi kuma gulul aka zo ana bincike ana bincike can ya ka kama wani da mulmulan zinari gano wannan shi yasa duk wanda ya sata yana jama al'umman shi matsala dan wannan annabi ware shugabannin kabilin ya ce zo su mu baya sai hannun mutum da ya makale sai aka ce to cikin mutanen ka ne dukkan mutanen suka ko su kara mu baya sai aka kama mutum biyu so suka hada kai suka sata shi yasa gululi a cikin harkan addini ba karamin matsala ba ne. mun gano wannan da ke ko ma kala ni biyin an gul. bai kamata annabi ya ha'inci ba wajen abin da ya shafi kudin kasa wa man bi ma bima ghalla yawmal qiyamah duk wanda ya ha'inci irin wannan to zai zo da abin da ya ha'inta a ranar kiyama Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to sai yake cewa waju idan liyal ardu tahuran kuma an sanya man ƙasa ta zama waje ne mai tsarki wa masjidan kuma ko'ina da ke farfajiyar duniya a bayan ƙasa to waje ne wanda ya zama masallaci wanda za a iya yin ibada wa ursiltu ilal halki kafa kuma aiko ni zuwa ga mutane baki ɗaya wa kutima biyan nubuwa annabiyon kuma da ni aka cika annabawa to ita asalin mahallin shaɗin can a baya kaga annabi an aiko shi zuwa ga mutane ne gaba daya amma al'ummomin da suka gabata annabawansu ana aiko su tsukin jama'a ne kadai ba aiko su cikin jama'a gaba daya wannan kenan sannan annabi shine cikamakin annabawa a wani hadisi annabi ya ce misalin shi da sauran annabawa kamar misalin wani kayataccen gini ne da aka yi aka kyautata shi sai aka bar maudi'ul labina wajen bulo ɗaya ba a cike shi ba shi ne sai mutane suka rika bi suna kekewayawa suna bi suna kekewayawa suna mamakin tsarin wannan ginin amma cikin ta'ajabin da suke yi sai suna cewa co wannan ginin da dai an mai da wannan bulon guda dai an sa shi ai da tsarin ya fi sai annabi ce ana labina ni ne bulon, ni ne cikamakin annabawa annabi ce ba annabi bayana wannan bai yin karo da abin da annabi ya ce za a samu annabawan ƙarya wajen guda arba'in za su bayyana a bayan shi ya zafi ta dawa ba kujeran da ba a yi rintanta ba hannu allah an rintanta kun gano wannan da ke ku hannu annabawa an yi rintanta ballantana malamai da suke isar da maganan allah ba wanda ba za a yi rintan kujeran shi ba allah madaukin sarki ya samu dace wannan hadisi sahihi ne ya zo a cikin muktasar na sahihu muslim a lamba na 257 Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace fal ardu kulluha masjidun ƙasa ko ina masallaci ne sai ce illa mastusniya sai wanda aka togaci fi a ahadith a cikin waɗannan hadisan daga cike ce an jundab ibn abdullahi al-bajali kala daga jundab dan abdullahi al-bajali yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس ناجع النبي هنا فدي كافين يا رسول دا قانا بيار وهو يقول هنا تشيوى ألا وإن من كان قبلكم كسورارا الأمومين دسكزو كافنكو كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد suna mai da kabarrukan annabawansu da mutanen kirkin cikinsu masallatai ala ku saurara fala tattakhizul qubura masajida kakku ɗauki kabarruka su zama masallatai inni an an zalika annabi ce na hana ku haka yan tsakanin da Allah yan bida suna wannan ko ba sa yi kuma suna sanar da wannan saboda cikin mai da kabarrukan waɗannan mutanen masallatai akwai neman kudi a cikin harkar akwai samun ɗaukaka akwai samun ababe na duniya da yawan gaske ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wannan hadisi mala ya ce ingantacce ne ya zo cikin irwa'ul galil lamba na 286 nabi ya ce wa an abi sa'idin al-khudri qala abu sa'idin al-khudri ya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce al-ardu kulluha masjidun Kasa ko ina masallaci ne illal makabarta wal hammam sai dai makabarta da ɗakin wanka ɗakin wanka ko ko da ɗakin wankan ba a taɓa yin komai a ciki ba inda an wada an ce nan ɗakin wanka ne to bi halatta ya salla cikin shi ko gano wannan da kyau ko kuma makabarta a ware filin waje a ce nan filin makabarta ne ba ta binne kowa ba to bi halatta ya salla cikin shi ba kun gani hamid ya tattauna wannan matsala a cikin ta'alikin da ya ma bulogul maram a kan wannan hadisin Allah ya shiryar da mu wa an al-bara ibn daga bara ɗan azib ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an salati mabarik barikin an tambaye annabi dangane da yin sallah a madarukusa raƙuma wa qala sai ce la tusallu fi ma barikin kar ku sallah duk inda raƙuma suke kwana fa innaha ha ash-shayatin da su daga shaidanu aka yi su wasu ila an salati fi marabid dal ganam ya ga tambaya annabi dangane da yin sallah a garken awaki fa qala yace sallu fiha fi sallah a ciki fa ha baraka saboda kanan bisa shi irin wannan akwai albarka mai yawa tare da su Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi ingantacce ne albani inganta shi a cikin sahih na ibnu maja a lamba na ɗari shida da shida allah maɗaukin sarki shiryar dum to akwai wasu abubuwan da yawa wajeje da dama inda aka hana yin sallah wanda in muka shiga gadan-gadan cikin waɗannan babukan da zamu mu ta samu gaba za ku zo za ku ji su a nan ne zaki sha mamaki allah maɗaukin sarki shiryar dum to bayan da mala ya kare wancan babi sai ya ce al'azan kiran sallah ta kiran sallah <clears throat> ce hukumuhu menene hukuncin kiran sallah ce al'azan huwa al'ilamu bi dukhuli wakati salah kiran sallah dai an shar'anta ne dan a sanar da musulmi cewa lokacin sallah ya shigo bi alfazin makhsusa da wasu lafuzza na musamman da aka keɓanci. wannan bayani ya zo cikin fiqh sunna jizin farko shafi na hudu, wa ho wajibun malaki kiran sallah wajibi ne kun gano wannan da kyau ku, kiran sallah wajibi ne an malik bin al-huwairis annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga maliku dan huwairis Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce za Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya ce idan hadaratis salatu falyu'azzil lakum ahadukum duk lokacin da lokacin sallah yayi to a samu ɗaya daga cikin ku ya kira muku sallah wal ya ummukum akbarukum wanda ya zama babba daga cikin ku ya girme ku to ya zama shine wanda zai jagoranci sallah a cikin ku da haka an hadisin nan waɗanda suke kore da masallacin nan gaba ɗaya ku bar masallacin nan waɗanda suke korar da masallacin nan gaba ɗaya ku tashi ku bar wajen nan kun ji abin da na ce dukanku kuna da girmanku da darajanku da shekarunku ku zauna kuna mana surutu haka yake yi ne za mu ji kun bar 'yan gacin suna zo suna mana surutu a can wajen muna karatu kuna kallo ba ku hana su ba ku kuma kun zauna kuna mana surutu ku da kanku yara za su yi ku hana su wallah kun bani kunya kun bani kunya da gaske bai kamata ku yi haka ba kun gano wannan bai kamata ku yi haka ba ne za mu ji hayanin yaran ku an zuba yashi suna hawa suna mana surutu a nan koko da surutun ku kuna manya Allah shi ke hadisun annabi muke karanta fa hadisun annabi muke karanta da girman ku ya kamata a ce kasantuwan ku ne manya iyaye mu kun haife mu idan ku ga wata tana sai ku ce bari ana karanta hadisun manzon Allah ne amma ba ku yi ba ku da kanku ne ku ga tsakuna mana surutu to jama'a me ya kamata mu yi masu bari yi masu muguwar addu'a ya Allah ka shiryar da su Allah ka sa kansa ƙara da shi kenan an taimake su ku yanzu hadarci salakun za a wanda ya ban mamaki ne wala hadda hajiya hajiya hawa hadda ita na ji muryan ta yi saboda tarihi ya haddaci hajiya wata na surutu ana karatun hadisi sai ta tuba Allah maraukin sarki ya samu dace hajiyan daru <clears throat> don ai larabci da kyau a gane karatun hadda ita ce mata yi sutu mai kwanta hana ita da kanta take yi tuwa za ki kauki ki astagfirullah al'azim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilayh gobe ki ƙara <clears throat> Allah ya sa mu dace dukkan munnan jikokinta ne ba, amma take yi ai na riga na harba makami mai linzami ki hana kowa kuma ki hana kanki in ba haka ba za mu haɗu wata rana Allah ya sa mu dace Allah ka shiryar da hajiya hawa Allah ya sa ta gane to yace an Malik bin al-Huwairis annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga Malik dan Huwairis Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda yace idan hadaratus sala duk lokacin da lokacin sallah ne halatto falyu'azzil lakum ahadukum a samu ɗaya daga cikin ku ya kira sallah wal ya akbarukum wanda ya girme ku ku abin da yasa na tsane maganar nan naga wanda suka girme mu suna surutu wanda suka girme mu ya kama da zaman limaman mu ne haka ne to zagi kuke yi to shine sai ya ce faqara amarahu sallallahu alaihi wa alihi sallama bil azan bala yace sai annabi ya umarce shi da yin kiran sallah wal amru lil ijab wannan umarni da ya bada umarni ne na wajibci kama huwa ma'alumun kaman yanda abin yake sananne a shari'a cewa ai mahallin shahid kenan maganar limanci kuma za mu zo babin shi kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al-Imam bukhari da Muslim ne suka rawaito shi wa an anasin annan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga anas ya ce lalle annabi kane iza gaza bina ƙauman duk sanda annabi zai je yaƙi mutane da mu lam yakun yagazu bina bai fadawa garin mutane da yaƙi hatta yusbiha har sai ya bari asuba ta yi wa yanzura sai dan tsahirta fa in sami'a azanan in ya ji sun kira sallah kaffa anhum sai kame ba zai fada masa da yaƙi ba wa illam yasma in bai ji kiran sallah ba wa illam yasma azanan in bai ji kiran sallah ba a gara alaihim ko sai fada masu kun gano wannan da kyau ku sai fada masu da yaki in bai ji kiran sallah kenan kiran sallah na hana a yakiwa musulmi amma yanzu sabanin ra'ayi ko tunani kawai sai mutum ya kafarta musulmi duk sallansu ko me suke sai kafarta su kuma ya halatta dukiyansu ya halatta jininsu ya halatta mutuncinsu ba a shi da wannan hadisan wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi bukhari ya fitar da shi a jiz'i na biyu shafi na 89 lamba na 610 wa haza labzuhu muslim ya fitar da ma'anan wannan hadisi a jiz'in farko shafi na 288 lamba hadisi na 382 hadisin annabi ne bai halatta musulmi ya kira sallah ya ke shi ba kun gano wannan da kyau ku yana yin wannan ya kara jinin shi ya kara mutuncin shi ya kara dukiyan shi dole kuma a tsare mashi wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace fadluhu malai ce falalan kiran sallah an mu'awiyata radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi ce innal mu'azzinina atwalun nasi anaqan yawmal qiyamah ne masu kiran sallah sun bi kowa tsawon wuya a ran tashin alkiyama yanzu kun ga wannan Allah mafi yawancin mutane ba yadda suka yi da shi don ba su aiki da shi kiran sallah ne sai ga ji wani ci ai wani na nan zai yi wai ina ruwanka da wani har yau na kasa gane abin da ke damun mutane in na je zan kira in ya zo zai kira sai in bar mashi na samu ladan ninya har yau mutane ba yadda yi da lahira ba uzurorin gabansu ya fi lahira muhimmanci ma je ji lahira za ka so ka dawo duniya ka gyara aiki ku gano wannan wannan hadisin da annabi ya faɗi cewa sun fi kowa tsawon waya kowa shi kenan annabi a wani hadisi za mu zo mu karanta mu cewa da a ce mutane sun san ba za su samu damar kiran sallah ba ko tsawon farko sai sun yi ƙura'a da sun tada daru wajen kiran sallah da kuma mai dojin yin ƙura'a ga da wajen sahun farko sai an yi ƙura'a wanda ya ci ƙura'a ya kira sallah ko wanda ya ji ƙura'a ya shiga sahun farko wannan ba daidai ba ne mutane ba sa zuwa masallaci da wuri sannan maganin kiran sallah za a ga ladani sai a ce ai wane na nan shi ma wane ce wane nan shi ma wane ce wane na nan sai a zo duk sun ba junansu uzuri ko sai a zo kuma ba kira sallan ba ina fatan mun fahimci wannan dake ne da son zuciya kawai irin na jama'a sannan yana daga cikin rashin ba al'amarin kiran sallah haƙƙin da ya kamata a bashi wai idan za a zo kira sallah sai mutum ya kimanta saura minti biyu sai ya zo lokacin zai bude masallaci lokacin zai je ya kunna janareto lokacin zai je kaza lokacin zai je kaza sai ya wuce da minti biyar bai ba saura abun bai da mahimmanci a wajen shi saura minti goma lokacin sallah ya yi ladan ke zuwa masallaci aƙalla ko a ce minti talatin ya je ya share masallaci ya bude banɗaki inda yake da bukatan ya wanke ya wanke ya zuba ruwan alola ya gyara wajen alolan ya share cikin masallaci lokaci ya cika sakon na ƙarshe na bugawa a lokacin da aka ce kawai sai da ji sautin shi ya kira sallah to yanda ya ba da muhimmanci ga addinin Allah haka shi ma ka Allah zai ba rayuwar shi duniya da lahira muhimmanci amma kai ta godo da mutane inda ka san ana gaya masa ƙarya kun fahimci wannan da kyau kuma sai ga waɗanda ma ƙarya yake masu a duniyan addini da rayuwa sun mafi gasgata abin da ake gaya masu sama da wanda ya zauna ake gaya mashi gaskiya Allah ya sauwaka wannan hadisi malam ya ce ya zo cikin sayuwar jami na albani lamba hadisi na 6645 وعن عبد الرحمن بن عبد Abdullahi بن عبد الرحمن بن ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري ne له يتي أبو سعيد الخدري يتي مي إني أراك تحب الغنم والبادية kai ko na same ka kana matukan son zama a daji mutum mai zuwa kiwo daji kana son zuwa kiwon dabbobinka a bayan gari fa'iza kun tafi ghanamika aw badiyatika duk sanda ka je gonarka ko ka je dajinka ko ka je kiwonka fa azzanta bis sala sai zaka kira sallah farfa sautaka bin nida ka daga sautinka wajen kiran sallah fa innahu la yasma'u umada sautil mu'azzin jinnun wala insun saboda babu wanda zai jiyo sautin mai kiran sallah din nisan shi mutum ko aljan illa shahida lahu yawmal qiyama face yayi shede shi ran tashin alkiyama ke dan mutum dubun dubata miliyoyi nawa za a zo shirin shi ranar kiyama akwai adadinsu ya haka muke ta godo da ladananmu ba su yadda ba ne ba sa so ne a su yaran shaidan ne sai kasa gane me yasa Allah shi kyauta to sai yake cewa ƙala abu sa'idin abu sa'idin al-khudri yace samituhu min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan daga annabi ya ce allah ya sa mu dace kuma wannan hadisi albani ya inganta shi a cikin sahih na sunanin nasa'i lamba hadisi na 625 allah madaukin sarki ya sa mu dace to mala ya ce sifatuhu bayan da muka ji falalan kiran sallah sai ce ga siffan kiran sallah to kafin mu wuce nan bar mu tsaya mai tambaya shin kiran sallah ina aka fara a maka ko madina eh a madina aka fara kiran sallah kenan ba a kiran sallah ina ba a kiran sallah a maka ba domin sai da annabi hijira ne ya tara sahabbai a tattauna dangane da me za a rika amfani da shi wajen kiran sallah ku gano wannan duk sallan da aka yi a maka to ma'ana da yanci da ikon nema tukuna a yi haka ya ba da shi waɗanda suke sallah an san adadinsu kuma an san tsukin da ya tara su in ana neman su an san inda suke ina fatan kun fahimci wannan shi sa madina ka fara kiran sallah kuma har yau katarai suna kin musulmi dangane da wannan al'amarin kiran sallah suna masa hasada amma ko kallo wani abun kunya sai a kira sallah musulmi yake zuwa amma arne ba kiran coci ba kiran kwaya ba kiran kowa amma lokacin na ya sai me sai tafi amma kai musulmi an kira an yi ikama ya ji sai ki zuwa kuma wannan yanke hanzari da yawa ga yake ganon wannan hanzari da yawa yake haka za a gan su ta tafiya mazansu da matansu ko ba wanda ya kira su kiran coci ko akwai an kira kiran kwaya babu amma muku ƴaƴanki suna wasa a gida dan abin da ke ban mamaki ko je sai ne mutane na siya na ce za kira sallah asuba kiran sallah na ɗaya kiran sallah na biyu ayi kama sahu muke fara sallah abin da ke ɗaure man kai muna fara karatun sallah kan mai ruku masallacin da ya cika korudu ya cika dama suna ji ne suna jiran ba za su zo ba sai an yi an fara wa akwai matsala kenan an san tambayin kenan suna ji wannan kuma haɗari ne kuma shaɗin ne fa ana nan mutum na haka sai shaɗe ce bari ma ka raka ɗaya ka samu na biyu daga haka da haka sai shi ah, ko wani masallaci kusa da ku ka ma yi ba ma ce ka je can ba sai ka je ka yi sallan Allah bai rubuta ta ba sau da ya hana sallan kila irin wannan wajen da haka da haka mutum su yi mutu ya je lahira ya hadu da matsala bai sani ba ala duk wanda zai sa maki matsala ko me ya sa maki amma kai ya sa maki a waje sha kai ya sa maki cikin la ilaha illallah cikin sallah cikin azumi cikin zakka cikin hajji imani da Allah mala'iku manzanni littattafai ran tashin alkiyama kaddara ta ko sharrinta kin ga wannan karon wanda ya sa maki matsala cikin su wanda ke tafe da wannan kar mutum ya sa ke matsala a cikin abin da ya shafa haƙƙin makota haƙƙin iyaye amana kun gano wannan in kika sake matsala ya shiga waɗannan ku kin shiga uku karki yadda duk inda za ci ba daɗi ya ci ba daɗi a nan amma ga mutane sun mai da sallah abin sharholiya ba su ma damu ba duk wanda ka gaina wasa da sallah ba mutumin kirki ba ne kowaye wallahi mutumin kirki bai wasa da sallah mun gano wannan da kyau ku abdullahi dan umar kun san tarihin sakin matan shi sallah ne fa wallahi maganar sallah ne sanda ya aure amarya ne fa ya aure ta amarya ne kwana biyu da auren umar ce sake ta kwana biyu ya gaya makara yau ko ya makara kawai sai umar yin ridin kawai matan da nake ɗauke ma ɗan shi hankali kan me to sai ce tsallika suke ta sai je gaya ma annabi annabi kawai ce a ɗaya a baka fa tsallika ha yawa babanka da ya ka sake ta shi nan kuma je sake ta ashe wasa da sallah da sakaci da sallah na iya haifar da ni saki yana iya ɓata abota yana iya yanki duk wani abin da za a yi amma mutane suna wasa da sallah kun gano wannan da kyau ku sallah ba abun wasa ba duk mutum zai wasa ku to wala gare yi wasa da bakin wuta na duniya da ya wasa da bakin wutan lahira ita ce sallah kuma ƙur'ani ce ku anfusakum wa ahalikum nara kenan ɗanki ko mijinki in yaki sallah baki umarce shi ba kamar yana kama ki ne na ƙuga ki a wutan jahannama idan mutum na sallah sai matan ta zama tana wasa da sallah ɗaya ne fata tana kuwa kanshi a wutan Nama ba kun gano wannan da ke ku za ka kuwa wasa da al'amarin sallah in ɗa a gida bai sallah ba ya kai shekara goma kawai a kulla ɗaki a ciro ko kara kawai mun gano a bashi kashi sai yi sallah kama mafi yawancin iyayen suna umurtan 'ya'yansu da yin sallah suna 'yan shekara bakwai da annabi ya ce ba sa yi ba abin da ya dame su da wannan to kun haka mutane za a zauna suna rayuwa ku to Allah ya kiyaye kar wanda ta saki a nan ta bar 'ya'yanta suna wasa da sallah maza da mata za ki ga yadda Allah zai sa albarka a rayuwanki rayuwar mijinki rayuwar 'ya'yan baki ɗaya yadda Allah zai ɗaukaka ku duk abin da zai dame ku Allah maɗaukin sarki zai kauda muku saboda kun tsara ibadan Allah kuma mu ku tsara wannan ba ku shine sai ki ga rayuwa na miki kunci kina rayuwa cikin wahala kina rayuwa cikin matsaloli ki rasa wai ta ina ne matsala yake zuwa wallahi sallah ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin malam zai mana bayani dangane da abin da ya shafi siffan kiran sallah da kuma irin yadda ya kamata kiran sallah ya kasance baki daya da kuma inda ake kiran sallan da waye kamata ya kira sallah da izinin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu زام صورة رأنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم